malam md mai nasara gaskiya ka ji jiki a fim din labari na din nan kai to Allah da ya baka lafiya amin maryam jamila faruk awwal da duk sauran mutane dai sun zo gaishe ka sai kuma waye eh to sai maman maryam ita ma tana waje ita ma sun hana ta shigowa ko eh to gaskiya dai kan saboda yan sandan na fa ba sa so kowa ya zo kusa da kai kai sun barka ka shigo kenan <laughs> aha ba ni ai sun bani na shigo mana ai da yake kai dan sanda ne ba su hana ka ba eh to ina ga saboda haka ne abin da yasa kuma aka yi haka fa aka hana kowa zuwa ya ganka saboda ana tunanin mutanen da suke tare da kai ne suke so su kashe ka ni ban yarda Ah to ya kamata fa ka yarda saboda gaskiya akwai wanda ya kamata su zama abin bincike kowa ma abin bincike kenan yanzu kowa ma ya zama abin zargi kenan kowa sai an bincike shi babu wanda za mu kyale to amma ko yan sandan na kuna ganin za ku iya kama wanda yake kokarin kashe mai nasara kuwa well ina ganin za mu iya za ku iya za ku iya don ya kamata ku iya ma yawwa to kai ka ji mai nasara ganin binciken naku na Allah ku yi hakuri da shi ni ma dai abin da nake gani kenan binciken nan kawai da an hakura da shi to amma kai dakto am wani hujja kuke da shi na cewa ana kokarin kashe mai nasara saboda muna da dukkanin wasu hujjoji da suka nuna cewa an yi adulterating supplements da muka saka masa to ai shikenan yanzu dai ga ku ga 'yan sanda kuke ganin za a ci gaba da binciken we just want to pretend pretend kamar ya kamar da hausa ne fa kasan ba turanci ke ji ba mu nuna masa kamar ba ma komai akai eh kuma fa gaskiya ne wannan shawara ce mai kyau ina so mu deceiving nasu in the way that they can think that ba za mu yi wani abu akai ba to amma kana ganin garanti za ku iya kuwa sosai kuwa to a shikenan mu da fatan mu Allah ba mu MD mai nasarar lafiya kaga da ya samu sauki shikenan yanzu ba wani abu da ya rage amma wancan likita tana kawo ni wuya a za fa ta kawo ki wuya har kai ma wannan sai ta kai ki saboda yadda take mai nasara a gadon asibitin nan gaskiya abin bai yi ba saboda likitocin nan fa yan sharri ne wace riba ce da mu idan muka yi wa wani sharri. Gashi nan ko kuna kokarin yi? To amma ne yanzu duk ba wannan ba ma. Um, MD Minister na ce yanzu ya kamata fa ka guji duk mutanen da kake mu'amala da su saboda kada wani abu ya zo sake faruwa. Ba zan bar su ba. Saboda ni babu wanda nake zargi. Wannan gaskiya ne ai mun sani kai kan baka zargin kowa musamman ma dai wacce ka so ka aura tun farko wato Jamila. Me kuma non kai da kai kasa ai gaskiya na faɗa ke da Maryam duk kuka haɗa wannan cakwakiyar. to musamman ma dai Maryam ita ce nan ta sanadiyar shi zuwa wannan asibitin bai kamata kana ta da irin wannan zancen ba ya riga ya wuce kin tabbata da gaske ya wuce har abada to ai shikenan ba damuwa a'a ke kuma fa ya dai lafiya naga kina ta wani kallo na duk yana cikin aiki ne akwai abin da nake karanta to ki ma daina karantawa daga yau ai na ma gano ki wato kin gani dan fanboy ko to bari in gaya miki ina da tsayayya ina da wacce zan aura da haka ke ma daina kallo na okay I will do that. To da da yamma yafi sauki. Yawwa kawu dan Juma wai ni kana ce ina wannan motar da ka siya. Na dau hanyar Kaduna ko kilomita 50 mota ta tsaya. To fa, subhanallahi. Ni dama daga ganin motar nan na san ba za ta yi abin kirki ba. To na dawo da ita. Kamar ya ka dawo da ita ban gane ba. Motar ka dawo da ita? Eh. Kamar ya e To yanzu ka da mota ya kuma kake so a yi. Ka ɗebo min kuɗi na kamar yadda na baka a leda. Ka bani a leda ko ka bashi a leda. Haka zaka gaya mani? A ah, haka zan gaya maka mana tunda ba ni na saida maka motar ba. Kaga don Allah ni ba wasa ne ya ni ba. Ba wasa ya kawo ka ba kuma ni ma ai ba wasa ya kawo ni ba ko. Ɗauko min kuɗi na ba abin da zai san ƙara fita da motar wai kamar ya to akan me ma wai zan dauko maka da kuɗin ka saboda ka bani motar banza ba ka bani mota mai kyau ba saboda ya baka motar banza dai bai baka mota mai kyau ba ba dai ni ba to wai me yasa ma ba a baka babban mota ba ba yanda ban da kai ba babban can. kamar ya babbacan can. kai malam ka ji tsoron Allah wato yanzu da yake na biyo haƙƙina shine na zama malam to pasto tunda baka so a ce ma malam ka kiyayen wallahi kamar ya wai ni fa wannan maganganun da kake mun bana ganewa wai me yake faruwa ne mota ya zo ya saya ya fita da ita lafiya lafiya ya je ya lalata mota ya dare ita wai a mai masa da kuɗin sa to kai ka ji abin da yake faruwa wai kai ka lalata motar au ni ne ma na lalata mota to ni ma dai abin da ya gaya min kenan a matsayina na abokin shi ka ce abokin hada kai ne a cucan kamar ya abokin a hada kai a cuce ka je ka dauki mota kana ta kurar gudu a titi ba dole mota ta samu matsala ba kuma shi ya je ya bata motar ya to ai shikenan shi ya sani tunda ya lalata ta ai yanzu sai je ci gaba da gyara mai gidanka yana nan baya nan matarsa ba sama ba ta nan ka kwantar da hankalinka komai ya bar damun ka na riga da na ce ba ka ni ba so nake maka sauri mu gama da mutumin karka damu wannan abu ne mai sauki in DMD mai nasara ne a fim din labari na ko to sai kun kawar da shi sannan mu dawo mu san yadda zamu yi da Alhaji Habu Alhaji Habu kuma to shi me yayi kai me ya hadin ka da Alhaji Habu kuma mutumin da ya ci mutuncin mu eh kuma fa haka ne gaskiya saboda Alhaji habu nan ya zake da yawa ya ci muku mutunci sosai gaskiya kai tun da nake a duniya ba a taɓa irin wannan cin mutuncin da aka min da gaskiya dai kan bai kyauta ba saboda ni ba na ba shi takardar ɗaukar aiki confirm ni ma na samu wannan labarin ko yanzu akwai sa hannuna a jikin takardarsa wannan gaskiya ne to amma shawaran da zan baku anan kawai musamman ma dai kai kawai ka goge sa hannun da ka masa kai me yasa duk lokacin da zaka yi magana baka kawo abin da zai kawo mana ci gaba to shi wannan din ba ci gaba ne? A'a, ofisa ku kuma me ya kawo ku nan bincike ne kawo na bincike bincike maka dole ne su shigo da shirin ta wannan gaskiya ne to amma ma dai me bai kamata ku shigo mana gida kai tsaye haka ba of course wanda har za ku shigo mana da bindiga. To wai tsaya ma wai ne abin da yake bani mamaki. Excuse me sir. Ina zuwa ba sai kayi magana ba na san abin da zaka faɗa kawai dai shawaran da zan ba mu anan da sun tambaye mu waye Jamila ma kawai mu ce ba mu santa ba. Shine magana. Ko dai kai ka santa. Ni ba ma san ba inda take ba.